بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da Allah ta'ala mai kuwa mai komai za mu tashi a babi na uku a cikin wannan littafi mota malik a kitabul biyu za mu tashi babu ma ja'a fil uhda بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال مالك رحمه الله عز وجل باب ما جاء في العهدة قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبانا بن عثمان وهشام بن إسماعيل كان يذكران في خطبتهما أهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وأهدة السنة قال رحمه الله باب ما جاء في الأهدة باب دي ya zo zai mana bayanin hukuncin tazara da ake baima mutumin da ya sai bawa hukuncin lamani wadda ke al shi suke kira lamani tazara da za a baka idan mutum ya sai bawa sai washe gari bawan ya kama da rashin lafiya to wannan rashin lafiya gawa za ta koma ga wanda isiya ko ga wanda isiyar kun gane maganar ko wani aibi ya bayyana ga bawa wa zai ɗauki nauyi wa zai ɗauki asara wanda ya sai bawa ko wanda isiyar da bawa ina ba ta mun gane surar abin da babu yake nuna eh garanti aka rubuta ne a jikin abin nan a jikin a jikin yake da suna kayan da aka siya yauwa aka rubuta wani wata uku wani wata shida to amma wannan ita mai shari'a ta zayyana akan wannan kun da wannan da kyau ko idan aka ce ga hukuncin da shari'a ta zayyana to har yanzu a nan babu wani mai faɗan albarkacin bakin shi to yanzu a nan tambaya idan mutum ya sai bawa ya saya ka ya sayan maka halas bayan kwana ɗaya ko kwana biyu sai wani abu ya bayyana a jikin bawa ɗin nan to gawa masifa za ta koma in za ta koma ɗin ga wanda isir ko ga wanda isiya shine ne abinda malik ibn anas ya bawa wa babi a kan shi ya ce ne sai shi ubaidullah ibn yahya al-laifi wanda iri wayar muwadda a wurin yahya ibn yahya al-laifi ya ce haddasani yahya an malik ya ce yahya ibn yahya al-laifi ya karanta da wani daga malik an abdullah bin abi bakrin bin muhammadin bin amrin bin hazin daga abdullahi dan abubakar abubakar dan muhammad muhammad dan amr amr dan hazm shi abdullah yake cewa anna aban bin usman lalle aban dan usman wa hisham bin isma'il da hisham dan isma'il mutum ne kenan kana yadhkurani fi uhdat ar raqiq sun kasance a su da suke yi suna bayanin cewar akwai tazara da aka baima wanda isai bawa to ashe wani abin ya kasance ana yin shi kenan tintintini eh kun shuru to wannan tazara ta adadin kwana nawa ce fil ayyami salasati cikin kwanuka uku min hina yushtara abdu tun daga lokacin da aka sai bawa awal walidatu ko kuma aka sai baiwa daga ranar da aka sai bawa ko aka sai baiwa to daga wannan rana za zuwa kwana uku bayan ciniki idan wani abu ya faru to wanda zai ɗauki asara shine wanda sayar da bawa ɗin ko wanda sayar da baiwa ɗin shi zai ɗauki asara wa uhudata sana kuma akwai tazara da ake bayarwa na tsawon shekara guda idan ya zama a cikin wannan shekara guda ba wanda mutum ya siya kawai sai gashi da hauka ko da kuturta to anan nan wanda isar shi zai ɗauki asara قال مالك رحمه الله ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع وإن أولت السنة من المجنون والجذام والبرص فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من, أهدة من العهدة كلها قال مالك رحمه الله ma asabal abdu duk abin da ya samu bawa awul walidatu ko baiwa fil ayyami salasati a kwanuka ukun farko na saya da aka yi eh duk abin da ya same shi idan ya zama na babu ganganci daga wa kenan daga wanda ya saya min hina yushtarayan daga lokacin da aka saye su su bi din na farko shi ne bawa na biyu kuma to mutum da abin da ya zame su daga ranar da aka saya hatatan qadiyal ayyamu salasa har kwanuka uku su wuce to fa huwa min alba'i wannan abin da ya same su wanda zai ɗauki asara shine wanda ya sayar saboda haka da aka sayar da bawa sai giggiwa ta kama shi ya je homon mangwaro ya faɗo hmm? sai ya faɗo ya kare ya kenan eh me bai ciki eh saboda mito eh wa zai dauke shi aya asara ce a ba dai cikin inda cikin gwana uku farko ne kan ai wanda ya ɗauki ma almasula ce duk eh kaza kama kaza kaman ma tufida ne ma'an kullul umumi ya khayya fasma'a da abin da ya same shi cikin waɗannan kwanuka uku to fa min albayi baii wataƙila inda ya gaya maka mutum ne mai giggiwa sosai da sosai sai ce a to kana son wani wani ba shi da gigiwa kasan gigiwa eh wajen mai rawa kai kasan rawa kai ba fata ba mutum ne mai rashin jin magana a gane <laughs> wa inna uhudata sanati kuma tazarar da aka bayan na tsawon shekara guda min al majnuni wannan na abin da ya shafi hauka min al junun na abin da ya shafi hauka wal juzam ko abin da ya shafi kuturta wal baras ko abin da ya shafi kuturta mai mai farfarin nan ita ce al baras juzam kuma kuturta mai yayyanka jiki ita ce al juzam duk a waɗannan aibi ne da yake shi wanda ya saya in ya tashi sayarwa zai ragu ko ba zai ragu ba eh zai ragu waɗannan tsawon shekara guda fa'iza mazatu sanatu idan shekara guda ta wuce ba wanda isa maka yana nan garau babu wata kuturta da ta same shi babu wani hauka da ya same shi faqad bari min baiu min al-uhdati kulliha to anan wanda isayar ya fita daga wani tazara kwata-kwata da abin da ya same shi kuma yanzu kai kake da asara ƙala maliku rahimahullah wa man ba a abdan awali da tsammin ahalil miras ka ja sake dawa ku? ka ja sake dawa <laughs> ita ai dai ga sunan shi ya fito ai eh. qala malik rahimahullah wa man ba'a abdan aw walidatan min ahli al-miras aw ghayrihim bil bara'a faqad bari'a min kulli aib wala uhdata alayhi illa an yakuna alima aiban fakatama فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودا ولا أهدت عندنا إلا في الرقيق قال مالك رحمه الله عز وجل wa باع ba'a abdan duk wanda isayar da bawa كو بيوا ko baiwa min ahalil daga cikin waɗanda suka ci gado gano wannan daga cikin waɗanda suka ci gado dole ya za ku yi dole a tashi yanzu a magana kan gado fa Allah ya dole a tashi a magana kan gado don gaga irin yadda molanka da ake yi kowa ya kasafinsa kawai eh mun sha maimaitawa idan mata ta mutu kawai za a zo a ce wasu wuraren kawai a ce to gado dai namiji ne abin nan kayayyaki kuma tana da kanne sai a raba musu ko tana da ‘ya'yanta ƙanana kuma a ce to ai waɗannan daman su za su rike su ana haiku bai kuma kun yi shuru kaga wani tsabagin maguzanci kenan kuma na sha maimaitawa gadon da ake zuwa kotu a raba da wanda ake rabawa a gida wanne fi yawa na gida da man gaga ana ta rikicin kotu a akwai mai kone sosai da sosai eh to wani lokacin kuma haka za a kira mutum ana ganin shi ustaz cewar i raba musu gado akan cewar kowa yana son ya ci haƙƙinsa Allah zo ka ɗan raba musu kowa ka ba shi haƙƙinsa eh? baka ce gumi ba tunda watakila dama wanda ta rasu ta rasu ne ta bar ya ɗaya da yan uwa mata shi ke kai guda biyu malama ta mai wurin ne ko yana zami ya ke kai guda biyu ba da yata ɗaya <laughs> shortcut kenan eh na fa'in kanat wahida tanfal hanis kuma sana da sulusan barakallahu fik fa'in kana ta sanataini falahuma sulusani to me ce ce asalin mas'ala tunda yanzu akwai nis akwai sulusan shida idan ka raba shida sai ka ba mijino kenan shine an ka shida sai ka ba miji biyar ya ya nawa za bata uku kenan <laughs> eh shi ne a wani aulid din ziyadatu fi sihami wa naqsu fil ansab sai kai aulin daya dama shida ce ai fa tablugu ta aqid al ashara fi surati ma'rufatin mushtahira agin daga dole ne ku tashi yi. ba wai don almuhim da al'umma mu suna buƙatar ko da ba dukansu ba ko da ustazai da limamai kun lura da wannan malamai da suke karantarwa islamiyya mazansu da matansu da limamai da suke jagorantar al'umma sallah da limamai da suke jagorantar al'umma sallar juma'a da ta sallar idi kamata da gaba kowannen su ya san wannan akwai gadon da aka kira aka zo za a raba aka kira liman ya raba shi wai ya zauna kan kujera yana ta karkada kafa aka tambayi <laughs> wallahi tallahi aka ka san yadda ya rabu dama mace ce ta rasu ta bar mijinta kenan ko da ya tashi sai ya rasa sai ya raba ka san mijinsa ka san mijinta daya da ka san dangin miji eh? eh miji yana da shi dangin miji suna da shi karkumanta eh. kar kuma ta kun kuma jikorat baya ci a wurin wasu malaman tunda in kafa qata'atul isma nam sannan aka raba da dangin ita matar mamaciyar kenan haka da aka aka dangi dangi kenan aka raba a gisa ibn abi zaid rahimahullah ya ce wala yurith min rijal illa ashara ya lissafo su kuma a yanzu a wannan lissafin da shi yayi mu malam ne ba ake ganin shi an kira shi ne zai raba gado daga ciki sai ta ce kai wannan rabon bai yi ba sai ta ce a raba uku <laughs> a bawa na kaza a bawa na kaza a bawa na kaza eh ta fata kuma gaba na ma'azo ne <laughs> wasu da ganin ya ya iddi suka ce kai wannan bai ne ba wata ta ce a ita yadda take ganin za a yi shine a raba biyu <laughs> kaga da abin ya tashi da kare ya koma shawara kuma ka gani yi eh, yana karkar gaba ba a gani saboda ga Allah ta'ala ya sauke dole ne a tashi sosai da sosai a faɗakar da mutane a faɗakar da mutane mutuwan nan yin ta ake yi ko ba yi to kun kusan inda an yi ta to akwai batun rabon gado kuma sai ku ga abin ba wai ittifaki aka yi ba amma sai ga ɗauki nan garin mina wace islamiyya ce daga cikin islamiyoyi islamiyoyi nawa muke da su za su kai goma eh. ya ce ko eh wato ko nan masalacin ba ya eh, mana ko wannan masalacin sun kai goma na ga keke ɗaya ne yawwa tun gama yawwa salu malaisa a bayan ko anan zamu ko anan masallacin zamu lissafa islamiyya goma yawa sama da goma ko anan cikin masallaci kun lura da ke ko akwai bangaren matan aure akwai bangaren samari akwai bangaren su dama magidanta waɗannan sesa sesa ne wata ranar da kasuwa ta da ke su kowa nan su ce sun gaji wannan ba ka zai ake sa lissafin karatun magidanta ba a gane ko to amma wannan tsari kuke ganin to amma za ka iya cewa duk islami nan ba ittifaki cewar kar a sa darasin gado ba ko ijma'i aka aka ce kowace islami a kanata da tajwidi eh to amma kowace islami ana karanta da tajwidi kowace islami ana karanta da tauhidi Allahumma da an sha bamban wurin me ake karantawa amma dai sunan darasin tauhidi eh yawwa ana karanta da hadisi ana karanta da arabiya da sauransu to amma za ka yi lissafa mun na san makarantun da ke nan garin mai sun faɗa biyu wake magana insha Allah ta'ala za ka iya lissafa mun a cikin duk islamiyya biyar ka fitar da ɗaya wacce ake karanta da gado ba wai ina nufa a karanta da gado duka ba a'a babban aji shi malamin ya dinga karantar da iya babban aji darasin gado na samari ko na matan aure ko na magidanta babban aji kawai tunda ba wai abu ne da za a kawo shi kana ƙasa a ce sai kowa ya abin nan ba ina fatan kuna fahimta akwai wanda zai lissafa makarantu a duk biyar ya fitar da ɗaya in ya lissafa makaranta biyar sai ce to a cikin biyar ɗin ya san makaranta kaza suna yi a cikin biyar ɗin ya san makaranta na yi ɗaya kaga a cikin eh kai eh. a kai Eh? aina iziya ta yi iziya ba kowa yake kaiwa ba tunda iziya aka fara ba kowa yake kaiwa wurin ba wani da ya yi walima kun sake shi a kuma kun taimaka wurin sakin shi wallahi kuma kun taimaka wurin sakin shi kuma kun taimaka wurin sakin shi yawwa na farko dai abin nan da suke karanta a kan mumbari ranar walima kana gani wasu ayoyin suna jan su ayoyin suna jan su wai haka an ba shi ayar ya daɗe yana jaddadawa ina yanzu ga a kawo shi gabanka ka buɗe mai ƙur'ani ko ina ya ja wajen fa kubki bufi haɗin nan kuma wala gawo ne ta <laughs> jini da wuli za zuwa wani eh ko malamin shi zai hatara zai karanta wurin <laughs> ko wuraren nan gaja ko malamin shi zai zai karanta zu eh to gaskiya kuma kuna taimaka wurin watsa wasu yawwa saboda haka inda za ku haɗa kai gaba ɗaya ba wai haɗa kai ba ya zama da kawai makaranta gaba ɗaya ina da walima ba ce ma ya dai kamata a yi walima da in ma za a yi ɗin to ya zama na akan me za a yi eh sun iya karatun qur'anin tunda kun san cewar sana da larurar da sun yi sauka su gudu sai ka ce ba za a yi ba sai mutum ya haddace izufi biyu ko ya sauke ƙur'ani sai ya haddace daga daga nasi zuwa amma kawo ko da ya gudu dai ya ɗan samu wani abu taimaka mishi kai ba zai gudu ba mana kun lura da wannan da kyau ko saboda haka dole ne ku ga a tashi to yanzu da shi wanda zai karanta din dole ya zama ya tsaya ya kwankwaɗi abin nan to balle a ce ya gama ya yi izi ya kammala ahalari ya kammala ishimawi ya kammala iziya iziya shi shine babi na goma a ciki wanda yake gaba ɗaya iziyar babi goma sha ɗaya ce to babin gado shine na goma e to yaushe mutum ya fara ko da ya fara iziyar yaushe ya kai ga gado din ya daga ya gudu wallah talla ya gudu yi eh, za muke shan fanya ai shi <laughs> za aka shanyo fanyar su aka ce an sa daura gado a rasa kaɗai kaga da iya gudun shi da an shanyo fanyar shi dole a tashi sosai da sosai gaskiya ba wai abu ne da za ka zo ka lizimta mu makaranta ba a'a kamar shawarar da aka bayar manyan aji in kuma kai da mu daurar da ake da kai mu musharaka kana ganin ka dan gane waɗansu abubuwa ko ma dai da ta kwadaitawa ma dai ta shiga cikin al'umma turfa ya kamata tun da galibin gada nan da ake fa wasu saboda molan ka ake raban su da kitabun asali kun gane wannan da ke ko sai dai a ce shi tunda wannan babban ɗa ne kuma yana da ya'ya da yawa ya ɗauki gida kaza ya fi girma su kuma wannan da yake ƙanana ne su ɗauki wannan kun yi shiru akan yi hakan ko ba akan yi ba wai tun da shi babba ne kuma yana da ya'ya da yawa ya ɗauki babban wannan ya fi to shi ake ba gado ko 'ya'yan shi shi ne mai ci kaga wannan tintirin wani gudun ya raba ma yayan shi saboda gudun rikici wani tintirin jahili ne Allah ta'ala ce a ba uku mu abana uku la ta duru na ayyuhu da kuma nafa yanzu haka da ya raba yana gudun shi ya kaddara zai riga su rasuwa sai yayan su riga shi rasuwa ta ai ba ma sunan shi gado ba domin gado shi ne abin da aka mutu aka bari shi wannan sunan shi kyauta in kuma kyauta ne to yanzu ya halatta a kyauta a yi lizzakar misali hazul unsayini eh hukuncin gado daban hukuncin kyauta daban in kana da kyauta in za ka yi kyauta kana da 'ya'ya to kuma ga dole ka je karanta babinta eh mana ai karatu kenan ai babin gado daban babin kyauta daban mutum malamai sun zayyane su Allah ta alai sauke daga yawa dole ne ku tashi sosai da sosai ka ina ce za ka magana ne za ka sa gado ne a jinka na'am ya kamata mu karɓi haddar rahabiya yi ta ina zama fara ta dama na ko ta daman ku so ba basu bayan bajiya a ah, aika sani ba uzuri bane ai ai ni ba uzuri bane ba mutum ya ce ba shi da littafi ai ni na sani eh a nakalta eh, ni na sani ni dai ba ji a kawo ba eh <laughs> ni na ruwa na yanzu